افلم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبه الذين من قبلهم كانوا اكثر منهم واشد قوه واثارا في الارض فما اغنى عنهم فما اغنى عنهم كانوا يكسبون waɗannan masu ƙaryatawa ba su tafiya ne a bayan ƙasa su lura yaya ƙarshen al'ummomin da suka ƙaryata su ya kasance su ɗau izina daga gare su hakika waɗancan al'ummomi sun fi waɗannan dukiya da tsananin ƙarfi da yawan raya gurabe a bayan ƙasa, amma abin da suke da shi na ƙarfi bai wadata musu komai ba yayin da azabar Allah mai halkarwa ta zo masu.